ya yi maganganu da dama akan wannan matsala cikin ayoyin da ya karanta ya kawo inna anzalna ilaika akwai inda ya kawo ilaika kuma alaika ne ina ganin in ya gama zai kuma ya saurara abu na gaba maganar da ya yi cewa duk lokacin da kaga mutane sun yi saɓani fahimtar ƙur'anin ne ba su yi bai sa suka yi safani kadalika wannan ita ce amsar ka duk sanda ka ga mutane na da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun samu sabani to hindar maganar annabi ne su ma yasa suka sabani akan wannan matsalar ba wai dan maganar da annabi ne ba akwai kuskure a cikin ta na uku a ƙarƙashin wannan shi ne dama shi a nashi fahimtar akwai wanda suke cewa wato dama tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne zo ana yin sallah haka suke ainihin wato faɗa kamar yadda ya kawo yana cewa tun kafin annabi ya zo ana yin ainihin wato sallah to wannan matsalar zan zo kanta wanda ita ce ta ƙarshe a wannan gabar idan zan ba da amsa a kanta da lafazin da sallah ya zo a cikin ainihin wato Alƙur'ani da kuma shi inda ya ainihin wato samu nashi ainihin wato sallar da kuma yadda za a yi ya haɗa tashi raguwar sallar da kuma raguwar sallar musulmi. Na hudu yana ta maganin hijira hijira hijira hijira hijira hijira to ina so ya faɗi inda ƙur'ani ya magana cewa annabi ya taso ya yi hijira wato ranar sha kaza ne ga watan kaza ta yadda har ya yadda ai ba ƙur'ani ne ya faɗa ne ya ce masa maliku an haife shi hijira na da shekara kaza wane wane an haife shi hijirana da shekara tara a cikin littattafan masu hadisin ya gani ya karanta ya yadda ko ko a'a bai yadda ba mu da muka yadda da hadisin ilzami yake mana sannan na hudu a ƙarƙashin wannan sai ya manta ba cewa Qur'anin da yake gaban shi ba fa annabi bane ya rubuta Qur'anin yake karantawa kamar yadda annabin ba shi ya rubuta hadisan ba domin bal ma hasali da shaidar Qur'ani shi Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa ma ta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika kafin a saukar da annabi qur'ani zai karata wani littafi kuma bai rubuta alqur'ani da hannun shi sannan Allah ya faɗi cewa alladhina yattabi'una ar-rasula wanda suke bin manzo al'ummi wanda bai je gurin kowa ya koyo karatu da rubutu ba mutumin da ba shi ya rubuta qur'ani ba kai na ka samu wannan rubutaccen qur'anin da ka tabbatar cewa shine na Allah wa'ancan mutanen da kake magana su sun zo a lokacin da Qur'anin babu shi Qur'anin ya zo ya same su ne sai tana da bambanci da kai tashi kai ga Qur'anin da wanda ya tashi an yi lokacin da shi ba babu ainihin wato Qur'anin da haka kamar yadda na faɗa na ce Qur'ani dama kamar yadda sahabbai ke rubuta shi tattara shi daban kamar yadda hadisai ke suna ana rubutawa a tattara su a yi masa littafi daban sannan malam yahaya ya yi magana cikin abin da ya ainihin wato kawo na ya kawo ko daga cikin dalilai shi ya yi hujja da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa uhiya ilayya ku amana rasulu bima unzila ilayhi to ita kalmar ma kalma ce wacce take tana daga cikin mubahamatu kamar yadda na san daga cikin hujjojin da za ta kawo akwai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru to ita kalmar ma tana daga cikin ainihin wato waɗanda ake ce musu mubahamatu yayin da Allah ya faɗa ya ce amalar rasulu bima unzila ilayhi annabi ya yi imani da duk abin da aka saukar masa to ya faɗi ababen da aka saukar masa sune alqur'ani alƙur'ani da kuma sunna ya faɗi wannan a gurare har guda bakwai ya ce wa laula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la amma sa'ibatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yudilluna min shay wa anzala Allahu alayka alkitaba sai yace wal hikma sai kenan waje na biyu shi ne rabbana wa ba'ath bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma guri na uku shine kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma waje na hudu أقول واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أقول قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليكم آية يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وجل بير أقول وذكرنا ما يتلى في بيوتهم في بيوتكن من آيات الله والحكمة وجل بقي أقول هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kuma dalilu ala zalika cewa akwai alwahayul matlu akwai alwahayul maqru lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya ce wa in asarra annabi ila ba'd azwajihi hadisan ka tuna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake asarta wata magana tare da ainihin wato matansa lokacin da ya faɗa ma ɗaya yace ke kan ta ba a labari shine falamma nabba'at bihi lokacin da ya ba ta labari wa adahu harfullahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an bari ma an nabba'at bihi qalat man anba'aka hada qala sai ce nabba'ani al-alim al-khabir wannan abin da ya faru cewa in asarra nabi ila ba'd azwajihi hadisan lokacin da annabi ya asarta zuwa ga sashen matansu ya asarta musu wani hadisi فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا lokacin da ya ba ta labari ta ce wa ya baka wannan labarin kala sai ya ce mata na ba'aniya wanda ya bani labarin nan shine al-alimul khabir ai labarin da annabi ya faɗa mata babu shi a ƙur'ani kuma Allah maɗaukacin sarki ba labari bane matlu wanda ya faɗawa wa annabi tsakanin abin da ya faru a wannan ainihin wato dan daɗin a wannan lokacin sannan malam yahaya yanzu ayoyin da kai kake ja ba mu sani ba da wata ruwaya ce kake jan wato da ruwayan hamsin ne za ka ci gaba da jaman ayoyin ƙur'anin ko da ruwaya na warshi ne sannan maganar da ka faɗa na rarrabuwa cewa ƙungiyoyi kaza kaza kaza to ai na faɗa maka na ce ku kanku kun rabu idan ayoyin a kanku kake ɗabbaƙa su cewa wala ta kunu kallabina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd ma ja'ahum al-bayyinatu to ai kuma dan ikhtalafu wa tafarraqu bayan shari'ar ta riga ta zo daga gurin Allah abin da ni nake maka musu wato fahimtar ƙur'ani. yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ta hannun manzan Allah daban ita kuma fahimta irin taku daban ga fahimta irin taka ce take sawa ba za a samu sabanin ba da kukanku bai kamata a ce kun samu ainihin wato saɓanin ba. Don haka wannan yana daga cikin ainihin wato amsoshi da zan ba ainihin wato shi wato malam abin da ya shafi malam yaya. Sannan lafazin sallah ya zo a cikin alƙur'ani a gurare da dama sannan ya zo da wajen kusan ma'ana ɗaiɗi har guda ainihin wato goma lafazin ainihin wato sallah da ya zo a cikin ƙur'ani. Wannan yana ciki. Don haka mun yadda da cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya aiko shi da ainihin wato addini kuma babu wanda yake da mas'uliya ya yi bayani akan addini nan sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tambayar da muke yi annabi ya yi bayani akan Qur'anin nan eh ko a'a idan ya yi bayani ina na shi bayanin da ya yi akan ainihin wato alƙur'ani sannan maganar da ka faɗa ta ce babu inda aka ce a rubuta hadisi to ai qur'anin ma da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annaba da shi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da bin rubutu dan da zai yi rubutu ya rubuta qur'ani Allah ya faɗa cewa da wasu masu shakka sun yi kokonto a ciki da haka tunda ba shi ya rubuta qur'ani ba wa ya rubuta qur'anin da haka amsar duk da za ka bayar akan wanda ya rubuta qur'anin da wanda suka fara rubutun qur'anin a farko so suka rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka so ya zamanto tattare alqur'ani a mai da shi yadda ka ganshi haka daban sannan fara rubuto shi daban haka tattare hadisan manzon Allah yadda ta gan haka daban sannan a zo mutum ya littafi ya masa babi babi kamar yadda Al'imama maliku ya yi da ragowar malamai da suka yi daban sannan dan an samu kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wannan ba shi yake nuna kowai abin da yake daidai ba yanzu ana samun kuɗi gaba ana ta'amuli da su a rayuwar mutane dan ana samun kuɗi gaba sai ya zama dalili na cewa kuma a kore duk wani kuɗi a daina amfani da shi saboda an samu kuɗi gaba kaga babu wani mai hankali wanda zai yadda da wannan ainihin wato ka'idar da sai ta zo ta kafa ainihin wato a cikin addini. Masha Allah. Ah, mun gode Sheikh Asad Sunna kuna sauraron mu live on Kibla FM suna na Fuad Umar wannan debate uh, between Sheikh Yahya Ibrahim Masushuka da kuma Sheikh uh, Musa Yusuf uh, mai lakabi Asad Sunna akan Kibla FM uh, za mu koma wurin Sheikh uh, Yahya Ibrahim Masushuka ya yi magana na mintoci goma cikin maganan da Sheikh uh, Asadu Sunna yayi na san yana da pointin da yake da su da zai so ya kafa uh, a hujja ka to uh, kan haka shaika Yahya bismillah na na ji kan maganganun da yayi na farko na sauka mawdu'i kwata-kwata kamar yadda dama na zarge shi a kan haka kuma ya ce akwai wata aya da na karanta an yi kuskure a cikin ilaika ne na ce alaika to yaje ya saurari yadda na karanta shi inna anzalna alaika alkitaba linnasi bilhaq faman ihtada fa li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wa ma anta alaihi haka ayan nan take sannan kuma ya ce a cikin hadisin da na ja ya ji wani gyara a ciki saboda haka bai ji na yi magana a kai ba daga cikin abin da ya karanta alhali idan misali na karanta hadisi ya ce cikin hadisin ya ji na tsara wani abu wai eh, alƙatil wal maqtul na ce kulluhum to a yanzu hadisin da ya kawo wanda ya ce na kawo la taktubu anni ghayra alquran ya sa shay'an a ciki la taktubu anni shay'an shay'an din ne ya sani babu shi a ciki saboda haka a duk lokacin da mutum zai karanta abin karantawa to in ya zanto kana jira ne dole sai ka ji ko tuntuɓen harshe ko wani abu to ya nuna kamar abin da ake magana kai shi ba shi kake so ka yi magana kan shi ba don haka a lokacin da kace la taktubu anni shay'an ba yi magana kan wannan ba don shay'an din ba anan yake ba sai ka ce la taktubu anni wa man kataba anni ghayra alqur'ani falyamha sai kenan sannan kamar da kace to ai wannan hadisi da yace kar a rubuta hadisi na kawo shi kace to in je in duba muslima ko kuma wani hadisin da ya ce a rubuta hadisi to ai wannan shi yasa na bar hadisan ai ya mani bambancin wannan magana da waccan wadda ta ce kar a rubuta hadisi wannan kuma ta zo ta ce a rubuta hadisi kuma ka ce alhikima shi ne hadisi Mukun muna magana hadisi nan da kake magana shi nan na Abu Hurairah Muslim Bukhari waye shi kuma wannan kalmar alhikima tun kafin zuwan Qur'ani Allah ya ba mu labari yace kafin Qur'ani ya zo sauran annabawa ma Allah ya ba su wannan walan maja a Isa bil bayyinati yace qala qad ji'tukum bil lokacin da Isa ya ce ya zo to na zo maku da hikima kana nufin wannan hikima kenan wannan hadisan ne na su Bukhari da Muslim ga Annabi Dawuda Allah ya gaya masa wa shaddadna mulkahu wa atainahu al hikimata wa fatar al-khilaf kuma wahayi da Allah ya yi magana alkur'ani ne da hukuncin shi a lokacin da aka ce alkitaba shine karanta wannan alqur'ani alhikima doka ta hukunci shine huwa allazi anzala kitaba min minhu mu muhkamatun kunna ummul kitab kuma ukhra mutashabihat ga luqman Allah ce wala qad ataina luqman alhikmata kuma da aka ga wa annabi wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabligar jibala dula to da ya je gaba sai ce kullu zalika kana sayyi'u fu inda rabbika makruha kuma ka zo cikin ƙira'a kana cewa a ah, cikin tambayoyin da kake yi wai da hafsu ke karanta alkurani ko da warshu ai da hafsu da warshu ba su da ƙur'ani. qur'ani annabi muhammad allah ba kuma idan na ce wal ardi ko wal ardi wani ne rabanci wani ne filatanci a ciki hmm? kai Alƙur'ani larabci ne kuma kai da kai karatun larabci ka san koya duk yaren duniya da ka sani akwai difference na kalma kalli sokotanci kalli kananci kalli kananci kuma kalli mutanen yola amma ya hana duk kowanne hausa ce to ina sanar da kai ya a sani suna duk kewaye kewaye nan za ka gama shi sai ka faɗi wanda ya gaya mu malik ya ce rubuta mana muwaɗa sai ka gama kewaye kewayen ka yi wannan bayanin don shi ne ni na fara yi ta kawo sannan kuma sai mun ji yadda aka yi Allah da yake kada a rabu ka ce rabu wai ba matsala ba ce alhali ɗabi'a ce ta fir'auna na tudu alaika ba naba'i musa wa fir'auna bil haqqi li qaumi yu'minun inna fir'auna ala fil ardi وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم كاذبة Fir'auna da yayi ya ta al'umma sai raba su kashe kashe Raba mutane kashe kashe shi ke fa a ci nasara kansu saboda a lokacin da aka taba dan uwanka ya karu a wurin mu duk wanda yake zaune a Najeriya duk da muna magana ne da duniya to na zaune Najeriya ya sani a lokacin da aka zo aka farma yan shi'a sai a samu wasu su suna murna in an taba ahlus sunna su kuma wasu su suna murna in an taba yan kalakatu wasu su zo suna murna kuma su suna sallah suke kamanta duk da aka taba mai sallah an taba dan uwanka ne a bangaren sallah saboda haka wannan rabuwar ba yadda za a yi ta kawo mana ɗa mai ido kuma alƙur'ani ba yadda za a yi ya raba mu kamar yadda kake cewa idan aka ce sai alkur'ani mu kanmu mun rabu abin da nake ma magana ba ina magana kan kaina ba na gaya maka wannan ina magana kan shi alkur'ani shi alkur'ani ya ce a rabu idan yanzu wannan ya zo ya ce sallah raka'a daya sallah raka'a kaza a buɗe alkur'ani ya qur'ani ya ce idan qur'ani ya faɗa kowane labari a aje shi sai a tsaya nan tunda shi alkur'anin bai rabu ba kuma tun ka kace shi annabi Muhammad ba alkur'ani kawai ya karanta ba sai ka faɗi sunan littafi wanda shi annabi Muhammad ɗin ya karanta kamar yadda aka tambaye ka ka gama ba yi wannan bayanin ba ya kamata kamar yadda aka ce maka ka faɗi sunan shago da inda za a samu littafin wanda shi annabi Muhammad ya karanta a zamanin shi to sai kai bayani ka ce sunan shi kaza ga inda za ka samu shi sannan sai ka ɗora magana ta gaba baka faɗa ba sannan eh, daga cikin maganganunka akwai maganar eh, ya yi maganar sahabbai kun ina gani yayi magana wazkuru ni'matallahi alaikum ko wazkuru ni'matallahi alaikum yayi magana ta yayi magana cewa kan zancen hikima cewa ita ce hadisi wannan da ba shi amsa akan akan wannan yawa ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika saboda haka alhikima wahayinta Allah yayi kuma ba hadisi bane yace zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikima dan haka kamar da Allah ya ce mun yi maka wahayin hikima kuma wa anzalallahu alaikal kitabu wal hikimata Allah saukar da hikima yi da haka kenan yanzu in alhikima hadisi ne kana so ka gaya mana shi hadisin wahayin shi akai kenan dama a wahayi akwai ƙarya kenan tunda a cikin hadisai ga shi kai da kanka kayata akwai na ƙarya akwai eh, iktilafa a cikin shi akwai hadisi maudu'i kenan cikin wahayin Allah kana nufin akwai ƙarya in alhikima din nan hadisi ne sannan ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai rubuta alqur'ani ba zamanin alqur'ani babu a rubuce wannan labarin naka ne da cikin alqur'ani ba amma shi annabi Muhammad shi ya rubuta alqur'ani da kai a ayar da kai magana wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhudhu bi yaminik dubata min qablihi aka ce kafin zuwan qur'ani wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhudhu bi yaminik baka rubuta wani littafi ba sannan ba ka karanta shi ba ba ka karanta wani littafi ba ka rubuta shi shi aka ce min shi. amma ina zuwa su mutanen zamanin annabin ai sun gan shi yana rubutawa har suka zarge shi suka ce wa ƙalu a satiru lawi wali na ha. suka ce tatsuniyoyin farko ne ha yake rubuta su Masha Allah. sun gashi yana rubuta To, eh, mun gode Shaika Yahya Ibrahim suka Allah ya saka da lahairi 10 minutes ka ya kai kuna sauraron mu live on Kibla FM suna na Fuad Umar. Um, wannan debate very educative da yake muna samun uh, karatu a baki uh, malluman da yake sun tattara evidences hujjoji da dama agree or disagree suna saki muna su a kan Kibla FM. Sheikh Asadu Sunna ka kuma ka doki da next 10 minutes ka mika naka response cikin maganan da Sheikh Ibrahim masu suka yayi. Bismillah Sheikh. na ji bayanan da shi ya yi da ya ce daga ciki wai hamsu ba shi da ya ce na fi karanta cewa na fi tuhu anni shi'a to akwai ruwa ruwayin shi'a in bai sani ba zan faɗa masa kamar yadda na faɗi babu wannan ba shi ba ne matsalar mu amma dai wancan yadda ya faɗa yema annabi kari cikin magana shi dole ne in tabbatar da cewa wato ya gyara maganar da shi malam yahaya yake na faɗa masa na ce ga aya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wa it asarran nabiyu ila da azwajihi hadisan ka tuna lokacin da annabi ya asirta zuwa ga sashen wasan shi ya asirta musu wani hadisi falamma nabba'at bihi lokacin da ɗaya ta ba ɗaya labari wa azharahu Allahu alaihi Allah ya bayyana wa annabi halin da ake ciki arrafa ma'adahu wa a'rada an ba'adin na nabba'aha bihi lokacin da ya bata labari qala sai ta ce man an ba'aka hada wa ya faɗa maka wannan zancen Kare sai ce na ba'ani al-alimul khabir wanda ya bani wannan labarin shine wanda yake al masani wanda yake kwararre. Tambaya wannan maganar da Allah Uh, subhanallah, uh, mun lose Sheikh Asadu Sunna for unknown reasons. Uh, za mu kawo shi back on the air ASAP. Suna na Fuad Umar kuna sauraron mu live on Kibla FM. Da yake wannan wato Uh, shiri yana da very important very very important mu zo da shi ya zo ya conclude ko ko zo continue maganan da yake son ya yi um, zo aka so ma debate domin pointing da suke both sides ke make yana bar mutane ana shiga tunani ana shiga tunani sosai na san in muka bude phone line na wa'anda kuke salara kuma za ku kawo naku wato tambayoyi ya so ya guide the rest of this discussion um, kuma kibla fm muna da website shine w www.kiblafm.com a kan wannan website za ku samu resources da dama sa'annan kuma akwai wato contact details na kibla fm sa'annan mun kare wannan shiri za mu sa muku copy kan wannan website na wanda ke neman copy ya same shi kan kiblafm.com to arwa yau muna cikin kokari mu sake dawowa mu kawo a sheik asadu sunna yanzu ya ya continue yana make point in shi yanzu aka so mu debating nan both sides are engaged sannan kuma listeners kuma suna prepare tambayoyin da za su kawo ya su mu ci amfanin wato wannan tambayoyin nan to a shakasar da suna muna kiran shi um, ba dauka na ce yanzu ba ne muho ban je so ma rank in ya doki an connecting muna shi ya so ya bari a continue magana um, wa alaƙa salam to masha Allah an samu shi connecting an samu shi kasa da suna, bismillah sheik kana back on the air kana hikmatu ma'ana ta uku da take zuwa da shi a ƙur'ani akwai annabuwa shi ne Allah ya ce wa atina wa shaddadna mulkahu wa atina hul hikmata wa fasal al sannan kalmar al-hikma tana zuwa da ma'anan al-qur'ani shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wa la taj'al ma Allah ilahan akara fa tulqa fi jahannama maluman madhura sannan kalmar al-hikmatu tana zuwa da ma'anan ulumul qur'an wa asraruhu shine Allah ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kathira sannan kalmar alhikimatu tana zuwa da ma at-talaffuf walli shine tausasawa da kuma yin sauki lokacin da kake kiran mutane zuwa ga addini Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati sai yace wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin to haka kuma kalmar al-hikmatu take zuwa da ma'anan as-sunnatu sunna ai abinda ka faɗa cewa Allah ya ce amalar rasul bima duk wanda ya san larabci ya san ma tana daga cikin Amatu. kamar yadda da yake san ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ai ya faɗi ma unzila din ya ce wa anzalallahu alayka kitaba, wal hikmata sannan ya faɗi cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana da alƙur'anin da bayanin ƙur'anin dukkan su daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi daga wajen Allah subhanahu wata'ala suke shi yasa a ƙarƙashin wannan ne Allah ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma alqa'ida ko ta larabci suna cewa al'aqfu yattabil mugayara tunda aka kitab to dole ya zama wani abu ne na daban alhikma dole ya zama wani abu ne daban da haka alkitabu shine alqur'anin alhikma shine bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi akan ainihin wato alqur'ani wannan kenan na baka amsa akan wannan sannan mu dawo maganar sallah da kai a baya kalmar sallah a tana zuwa da ma'anoni da dama sallah wannan wadda musulmi suke kowa ya san abu ne da take farawa da kabbara sannan ta rufe da ainihin wato taslimi amma ya zo a cikin alqur'ani da ma'anoni kamar haka akan ce as-salatu da ma'anan as-salatu shar'iyya kamar yadda aka sani wanda shi Allah yake haɗawa a Qur'ani cewa qimus salata wa atu zakata sannan akan ce as-salatu da ma'anan al-istighfar wa talabul maghfira shi yasa Allah yake huwa alladhi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima sannan akan kawo lafazin as-salatu da ma'anan addu'a Allah yake kud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wato zakihin wa salli alaihim inna salata ka saka lahum wallahu sami'ul alim sannan hakan kawo as-salatu da ma'anar Alkira'atu. qiraatu shi yasa Allah yake qul li Allah a'udhu bi rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna wa la tajharu bi salatika wa la taqabu biha zalika sabila sannan ayat da ta kawo maganan as-salatu qali ya shi ayyu as-salatu ka ta'muruka an nataruka ma ya'budu aba'una aw an nafa'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid tana maganan addini ne sannan akan kawo ainihin wato sallah da ma'anan ainihin wato mawadi'us sala inda ake yin sallah kamar yadda ya faɗa cewa walau la dafullahi nasa ba'adahum bi ba'adin sayti lahuddimat sawami'u wa biya'un sayti wa salawatun wa masajid yudkaru fiha ismullahi kasira sannan akan kawo as-salatu ana nufin sallar juma'a kamar yadda yake ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya li salatin yawm al-jum'a har yadda yake fa idan qudiyatu salatu fantashiru shine sallar juma'a sannan akan kawo as-salla a Qur'ani da ma'anan sallar jana'iza ma dan haka Allah yake wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun a cikin waɗannan lafazan da sallah take zuwa da ma'anar shi a cikin Qur'ani annabawan da ka faɗa a baya kace sun yi sallah wanne suka yi sallar jana'iza suka yi sallar la'asar ne sallar sallar wane ne muna buƙatar kai mana bayani da nassin ainihin wato alqur'ani da haka muna faɗawa musulmi abin da muke cewa shi ne idan fa an ce hadisin nan shi ne abin biyu faɗa da bakin shi ko ya aikata da gangar jikin shi ko aka yi a gaban shi ya tabbatar shin annabi ya taɓa magana kowa dai ya san ƙur'ani ba maganar annabi ba ne magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya taɓa magana kafin ya bar duniya ko bai taɓa ba in ya taɓa yi ina magana shi take da ya kan Kur'anin nan sannan shi yanzu malam ya haya. idan fa aka ɗauki wannan formula tashi yana cewa an fita daga maududi. ba karijin maudu ne. shi yanzu an san garin shi an san inda ya fito an san inda aka haife shi kawai abin da zai ce sunan Annabi Muhammad an ambace shi su huɗa Qur'ani amma ina ya taso ina ya taso suwaye iyayen shi menene menene wannan duka babu domin da Qur'anin kaɗai za a yi riko me ya faru a wajen Qur'anin dole a watsar da ainihin wato shi da haka maganar da ya faɗa ya ce wai annabi shi ya rubuta ƙur'ani. wannan maganar da ka faɗa ka koma can cikin wancan sura da ke cikin surfin kaf da Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi me al-ummi na yadda Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina menene al-ummiyina a cikin wannan aya sune al'ummar da ba sa yin karatu ba sa yin rubutu Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ta akwai bambanci tsakanin kataba kuma da iktatabaha shi yasa ka fahimci wannan da kyau Na ka ce wanda suke wa a asatirul awwalina katabaha sun sa ya sa ana rubuta ne ne ba wai shi yake rubutawa ba da kanshi kamar yadda kai kace wai shi ya rubuta Qur'ani dukkan masu hankalin duniya da wanda suka san ya kamata da wanda suka san abin da suke yi abu ne wanda ya tabbata wannan annabi annabi ne wanda ya ci al'ummi kafin zuwa wannan Alkur'ani, la ya qara'u wa la bayan ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah kuma bai ci gaba ya zo bai ci gaba da yin rubutu ba kamar yadda ya faɗa da haka dukkan ɗalibi na loga ya san bambanci tsakanin kataba da kataba da haka rubutawa ya kuma sa a rubuta da ka su kafare tuhuma suke yi cewa wato wa qalu asairul awwalina katabaha sun ce tatsuniyar mutanen farko yake sawa ana rubuta masa amma ba wai shi ya rubuta ba Allah ya faɗa ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takutuhu bi yaminika ai korewa yi Allah ya ce ba za ka rubuta shi ba da hannunka in da a ce annabi yana rubuta Qur'ani Allah sai ce idan lartabal mukiluna ashe ko a lokacin masu kokon da sai sun yi shakka a kan ƙwar'ani amma kai sai ka ce wai yana rubutawa ne wato kafin ne lokacin ne bai rubuta bayan wannan lokacin ya ci gaba da rubuta to ka yi ƙoƙari don Allah malam ya haya ka san bambanci tsakanin kataba da kuma kataba da ka suna da bambanci a gidan loga ba daɗe ba ne tsakanin kataba da kuma ainihin wato ikataba. Sannan magana ah, da ta faɗa a ƙarshe wanda akan shi ɗaya. Ah, Asadu Sunna. Uh, Masha Allah ka ya kai uh, kuna sauraron mu live on Kibla FM suna na Fuad Umar uh, wannan shiri uh, karatun da muke samu ciki ina ce wayanda kuke sauraron mu uh, kun make wannan call very serious uh, delivery Sheikh Asadu Sunna yana sake muna karatu Sheikh Yahya uh, shi kuma yana sake muna karatu uh, arwa yau muna cikin uh, live on Kibla FM, inshallah, to uh, Sheikh uh, Yahya uh, Ibrahim Masusuka the kuma Sheikh the Sunnah, uh, a shi kenan sunan shi officially ne Sheikh Musa Yusuf. To, yanzu kun, kun deliver both sides for 30-30 so far. Yanzu the next 10 minutes in nan, uh, za ku engage each other with questions ina so wato a doki a 3 minutes za ka doki 3 minutes ne sheik yahya ibrahim masu suka ka mika 5 questions tambayoyi guda guda biyar ka ba sheik asadu sunna ya so mun ba shi 10 minutes yi ansa wannan tambayoyin nan ka kuma ka gama za ba shi kuma 3 minutes ya baka tambayoyi guda guda biyar mu baka kuma 10 minutes ka kuma ka bashi bayanin wannan tambayoyin nan bayan haka mun bude phone lines din ya su wayanda suke saulara su kuma su kawo nasu tambayoyi in muka uh, samu uh, opportunity mun zo da part 2 wannan debate a zo a ci gaba domin akwai topics da dama da ya kamata a shiga uh, da a shiga a shiga su aka muna wato hujjoji da karatu sai sa da beginning kiga kiblafm.com kun samu full details to shaika ibrahim muna samu wani noise cikin foninka ai kokari a kiyaye a kiyaye eh a yi hakuri a gyara muna ya so karin mu shiga cikin halin da muka shiga a farko eh, layinka har wa yau muna samun wannan problem sheik eh, yahya eh muna samun noise cikin foninka in ina kan speaker ne a cire kuma in dai yana kan wani headpiece wani a cire in ba ka da mun kare recording za mu yi da mun sani za mu rasa wanga clear file problem ke na shi sa yanzu kar mu wato mu kokari mu cire shi kan speaker koko abin da aka sa kunni mu samu clear audio in an kare falin ya fito in ba ka ba yanzu nan na bar kai magana gaskiya ba mu ji magananka in na bar kai magana da irin wanga noise na za a kare ba ba jin abin da ka fada kai ka ji kaman kana magana clear amma wanda za su je su saurara audio daga baya sun ce kan ba su ji ka shi yasa kiyaye noise da ke background kan nan ya su a yi magana to akan haka doki 10 minutes ya haya a bada naka response a tambaye guda guda biyar za ka mika zuwa ga shek asadu Sunna ya rubuta su shek asadu Sunna muna rokanka a rubuta tambayoyi guda guda biyar domin kar mu ci lokaci ana ta repeat tambayoyin sai sa shek Asadu ina tambayan ka karika pen and paper ya so ya haya nam a shirye kake shek Asadu Sunna Eh. To, masha Allah, shak, asali suna a shirye ke bismillah shak haya, tambayo guda guda biyar a doki mintoci uku a mika tambayoyin na ya ba shi mintoci goma ya ba da answers. bisimila. Yawwa, zan yi gyaran aya ne da ya karanta Hud min amwalihim sadaqatan hiruhun wata zakihim akwai biha da ya tsallake a tsakani ah, kenan sannan sai ta ha da ya ce suke rubutawa ya kalli kalmar da an ce ta iktatabuha Shi ne zai zama jam'i ne wato suke rubutawa amma wannan annabi ne ke rubutawa. don haka aka ce fahiyatul alaihi ba alaihim ba saboda haka yana nuna magana ɗaya ne sannan kamar yadda yake al'ummi yana nuna wanda bai iya karatu da rubutu ba da aka ce huwa allazi ba ummiyina rasulan minhum dinnan ba ya nuna haka ba ai zamanin annabi akwai rubuce rubuce da ake yi kuma larabawan suke yi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman aka ce faktubuhu saboda haka bayan nuna laraba ba su iya rubutu ba sannan tambayoyi da aka ce za a yi mashi guda biyar ga ta farko Allah ya ce wa in ta dole ya fitinu na ka anil lazi auhaina ilaika li taftari alaina gairahu aka ce kai manzon Allah sun kusa maƙiya alƙur'ani na su fitini a gairahu wani ƙur'ani tambayan farko mu da Bukhari da Muslim a batta suna da daraja da aka ce ya kirkiro gaira hushin su wannan littattafai ƙur'ani ne ko wani ƙur'ani ne ina fata an fahimci tambaya ta shin littattafan nan su Bukhari da Muslim ƙur'ani ne su ko ko gairahu ne ko wani ƙur'ani ne an dace, an an fitini annabi akan ya kirkiro wani ƙur'ani wannan shine tambaya ta farko ta ɗaya kenan sannan sai umarni sai Allah ya ba da umarni ake addini ya ce Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ala lahul khalqu wal amru ku saurara halitta ta Allah ce wal amru umarni ma na Allah ne sai ya ba da umarni ake abu wa ya ba su su masu rubuta hadisan nan dama lasisi na cewa su rubuta lasi ake nema kuma suka rubuta wannan na biyu eh, tambaya na biyu kenan wadda zan yi saboda haka ya amsa wannan sai in cika sauran tambayoyi na guda biyun nan sun wadatar da yanzu na'am shan a bada tambayoyi biyarin duka ya so yayi magana mintoci goma direct to to shi kenan to bari in a bashi sai magana na na minti goma din da ya ce al'ummiyi na su kuma wato waɗanda ba sa iya rubutu ne to larabawan da aka ce idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu da aka ce faktubuhu rubutu ne a wurin koko ba rubutu ba ne wannan na tambaya uku kenan to sannan sai zancen hadisi wanda ya ce ila ba da azwajihi hadisa wannan wani hadisi ne da to in ko hadisi ne to ya tabbata da amma ashe duk wanda ya ruwaito hadisi ya yi da shi da ya sirrin da su ma na ba a harihi فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قال لما نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير sai manzo Allah aka ce musu aka ce musu matan in ka tuba ila Allah faqad sagar qulubukuma in ba ku tuba ba wannan labarin da kuka je kuka bada to kun samu matsala a rayuwa saboda haka kenan ashe in ma hadisi ne duk wanda ya sake ruwaito hadisi to ya samu matsala ya tuba ya karanta gaban in ka tuba ila Allah yace faqad sagar kulubukuma qulubukuma in tatuba ila Allah faqad sadad kulubukuma eh, an yi tambaya daga cikin tambayoyi nawa to sai Allah ya gaya wa Annabi Muhammad cewa in alaika illa albalag ba wani abu a kanka sai isar da sako abinda Allah ya maka kenan to sai ka kawo wani wuri kuma inda muka ce hadisin nan ba su da alaka da manzo Allah to sai ka kawo wani wuri inda aka ce to kai annabi bayan Qur'ani da aka baka je ka yi hadisi shikenan sai a ansa mana tambayoyi kuma daga farkon wadda aka yi ba an tsallake wancan an koma wancan ba sannan kuma in ya koma ansa tambaya da tambaya kuma ya zama gardama kada an yi tambaya bai bada ansa ba kuma ya je homan wata tambaya wannan shi ne gardama kenan ah, ba kamata ya bada ansa wannan shi ma sai ya manna shi eh aka sa yi zai ansa maka tambayoyinka daya bayan daya guda biyar duka bayan ya baka wannan bayanin tambayoyinka nan shi kuma ya mika maka tambayi guda biyar muna so mu yi shi yanda muka agree to akan aka Sheikh asadi Sunna mutan duniya suna sauraron ka akan Kibla FM a doki mintoci goma a bashi bayanin tambayi guda guda ya yi tambaya guda hudu yanzu akwai gairahu akan ina aka samu izinin a rubuta Qur'ani a rubuta hadisi

shin da aka ce sun ne da manzon Allah ita ce mana wani abu wanda ba alƙur'ani ita ce ta farko wannan ta karshen kawo wani tana ina neman na karshe tambayan ka na karshe na karshen ne